na akwai dai akwai ina kamu na isha Baba koko? Akwai maganar da nake so Mansur. Na. Fati. lokaci ya yi wanda na ga ya dace maku wannan magana ya kamata ku tara hankalin kuri guda ku nuna wa duniya ah, ko kuma duniya ta fara amfana da ilimin da allah ya baku tunda kun gama karatu yanzu yana da kyau ku rika yin bitar abubuwan da kuka karanta a makaranta ba tattara littattafai ake aji ba ko da ana aiki akan duba da kar a mata saboda ka hajiya ki mata fada baki ban da yawo daga gidan wannan kawa ba ta gida ita ba ta shi huta ba direba bai huta ba sai shagwaba ta ka san abin da nake so?

Assalamu alaikum. Laraba. Fati. Fati. Thank you. Laraba. Laraba. ashe bari raba kina nan wajen wata shida da muka gama makaranta ko ki dan ziyarci ni ga mu nan nan kusa a baba laraba ya ne fati bayan wannan watanni shirin da suka wuce da bugawar makaranta na komawa gida da mahaifina ina cikin tsananin rashin lafiya Ina balaraba? Kani baba. Balaraba? Sadu bala. Sadu bala. Allah ya baka lafiya. Ki guji rubin shaidan. Kin ko? Ki guji rubin shaidan. Mala. Mala. Baba la illallah baba <laughs> Baba ya cika Thank you. ai laraba duk wanda har yake son fatima ina ƙaunarsa ki ɗauki kanki ke ce fatima ki ji ko sai kun zama ɗaya daga yau ki daina kuka abin da kike kin san ajiya eh. shi ɗa na kowa ne ah, fati balaraba yanzu ku daga kun zama taya kun zama 'ya'yana saboda haka su je tare da ita baki su ɗauko babu ta balaraba zonu saboda shi sai ki zauna nan ki gane sai ki zauna nan kuma

a gida a a kawo wa karamin mai gida abinci ani na babban ne ma da naga kato kana wani kada mukuli kana ta jide to kanin miji kanin miji bai fi mijin ba a me za a kawo a shiga a kawo wa karamin mai gida abinci ci ba ji ba tarin masara kai yanzu kana da kunya idan ka in aike ka ba za ka je aike ba sai dai ka zo ka rika ce mun in baka abinci in baka abinci ai ai da to zara man ki dube ni duba tsaf ki san na huce aiki ai na ai na ai na na gan ka kaman an gane daya to yau wa yanda kika din da haka nake wa ga sun jula a shiga a kawo mai gida abinci shinin da kai wai a shiga a kawo mai gida abinci kan ran mai gida ya baci wallahi tallahi ina gaya maka gaskiya abinci in dai ni zan baka shi ka ci to ina jin har duniya ta tashi ka daina kai kwayar hatsi bakin ka kai ga dillalin marasa mutunci ko wai singular sunan wani abu a ta gida hada ma ka tafi da ni a furulan din duka amma abinci ne ba za ka same shi ba ina zuwa Allah in zancen wani wasa ko ganin wasa kike rai zai fi ɓaci ba ba ko shi ko ya yi eh? yawa ya gara ka ji An gara ka ji a kunnen wai tana tambaya ta wai ai gara da ka shigo ka ji abin da yake yi aikin kenan ba dare ba rana kai bai tsawa ka da kunya ne ayya ina zancen ya ya zance ya tabbata me yasa baka baka baka da tarbiyya ya zance ya tabbata in kai mata baka yi mun fa ya yi zance ya tabbata to kai ma din me ya dauke ka yanzu kana jin abin da yake cewa ka baka ba mu abinci ni da shi zance ya tabbata ci kamar kuru mai ido daya gidan biki ba ka ba mu abinci faɗa miki wannan dan kanina ne fa uwan mu dai uban mu dai ko gwara kuka kuka zo duniya kanina ne fa gaskiya wallahi alhaji ko gwara kuka kuka zo duniya a rinka zakin ka sai dakata a gidan biki a rinka zagin ka ana dan kulubutu dan kulubutu dan kulubutu dan kulubutu shegen ba wallahi ki shiga taitayin ci. wai sai ka so nama ka shiga daki kai kadai ka cinye eh gashi wai baka sakan mata fuska wai kamar wai kamar din ba kai mun baki naga abun naka ma akwai shegantaka a to ka ji wai dan kulubutu wa kane naga abun naka abun amma duka baki da kai da tijin zan maganin ku me gida ai abun da zan daman wallahi akwai wata wata zan yi miki ta shiga taitayin ki don ba ka nemi ki ba Allah ya ka da nan yaya don ba ka nemi ki ba kai ni ma kai mun ni ma kai ni ma kai mun zan fita ni to kin je da muka yi da iyayen Fatima ke to Balaraba ba wai an yayi zancen ki bane na san cewa dangantaka ku da Fati ya ci a ce ki je ki zauna da iyayen nan to amma ni mutum fa nake tsoro ba a san me gaba za ta haifar kake ji komai ba halima ba don komai ba ma abin sa na fi sha'awa in koma gidansu saboda ina kwaɗayin aikin da babanta ya ce zai samun mun in ya samun mun aikin nan zan dinga zan samun albashi kuma zan rika taimaka miki saboda kin yanzu baki da kowa da taimaka wa kaina taimaka miki to ban ita take ba yanzu dai zan sanar wa dangi na kafin lokacin da zan raka ki yanzu kuma yanda za ku laya Wanda zan ce muku sai dai godiya a bisa karamcin da kuka nuna akan wannan marini ya wanda ba ta da dangin uba hmm, kamar ku na saka da alheri. Amin. A komai, komai na Allah ne. Baiwar Allah. Ah, Allah dai ya ba da haƙuri. Allah ya cikar mijinki. Amin. Ki kwantar da hankalinki. Kin ji Hausawa sun wata magana. cewa daga ranka ka kan gana wani saboda haka kai ki ɗauka cewa zaman balaraba a nan gida zai nisanta tsakanin ku a'a da ana tare an riga an zama ɗaya allah da ubangiji ya ba mu da lafiya ba wani madalla na gode Allah ya ƙara ƙaddara saduwar mu. Ina jin madalla. Ku ta shiga kura ta. Yanzu an yi kuce yana nan ko? Ku tafi ku je sai ku kura ta. Tani kin tashi? Eh. Kin san tashi nawa ko ne muku? Bacci bacci baccin rana haka ku ta yin sa haka? Kin ci abinci? Eh na ci. Ina Fatima? Tana cin tana bacci. Yanzu abin da za ki ki je ki tashi Fatima. Ki kamata ci abincin. Duk sai ku gyara. Za mu fita za mu je kantin kwari ko? Jin tashi ta gani. Ki je ki tashi ta. ko ni ba laraba duk sai in ga kina wani ɗari ɗari hmm? sai in ga kina ta wani ɗari ɗari baki saki jikinki har yanzu a gidan nan ba hmm? na ce ki ɗauka ɗaya kike da fatima ko ki ji bane ko kin ga wani bambanci tun da kika zo a'a hmm? ki saki jikinki to mama ki je ki tashi ta ki ci abincin sai ku shirya mu fita gaba ɗaya so ni ma so nake in gyara gyara Laraba kamar ma suna da irin ina da shi da sai fatima ta ɗauke da da a ah, ba ah, daga zuwa kasuwa? Allah ne zaki ban mana ita. ne. shawara ne ke da mu wallahi shawara. Hajiya kana na'am. Rai kankare. Rai kankare Allah da iko ike. Shirban duniya da an yarai. Waɗannan yaran kin gana mace da su hajiya zama. Hadda su ne suka girma. Su ne suka girma wannan ita ce Fatima yar auta ta kenan. wannan ɗin aukata da manya <laughs> wannan balaraba ke nan bambanci dan je kawai ba ni na haife ta ba yan lela ke nan wannan ita ce yan lelan daki to an yi ta nake hajiya a sama kina da ɗana miji mansur ba eh. shi ne babban ai yana gidan amma dole shi ba hajiya asma mun dade wallahi talla a asma mun dade mata ita to yanzu dai ba ciniki zaki ba to koma gida a a a zauna ai sabon zance ba da dadewa ba a ga juna ba ni da yara Balarabe ce wani dariya? gani ne abin da ake ce jiya ba yau ba idan hoto da yan yara duk sun fi yi ina laifi Eh. na har aka kai yanzu ni ko like hoton nan na gani ya kyau sosai wannan hoton da je ta shi ai ba zan bari dama a taba um, dama akwai maganar da nake so ki zauna an faɗi ta sakatariya ta za ta tafi hutun haihuwa saboda haka kin san shi alkawari abin tambaya ne eh, balaraba eh, za ki fara aiki a kamfani na <laughs> saboda haka gobe sai ki shirya waje sai ki takin goba sau da ita za ta ce hutun haihuwa saboda haka na ji balaraba ya cika alkawari na ji daɗi kwarai da gaske Allah ya taimaka Allah ya wuta mm. Salamu alaikum. Suwaita. Yau barka Lafiya lafiya lafiya lau. Madalla. To alhaji ina waje. Hmm. Eh. <laughs> kuma kuma zai fito yau eh ki zo to eh, yaya kin kina na kina ta yin wannan tafin ne? eh yi kin

balaraba zuwan da kika yi a wannan kin samu wannan sakatare ya zama a sitko ga abinda nake so da ke ke rika zuwa tun da sassafa a kan gari kin gane wannan manzo da ke for the first time ba wai mun dinga zuwa da kike nan kin gane ina so ki kula da abin da yake faruwa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 kansila baya aiki da ganin alamu wannan kansilan unguwa baya aiki don haka kayya kayya kayya kayya kai ma da lafiya kai mahaukacin ya ne kai da zaka bangaji mutane ya gina ni mahaukaci ne ko shashasha ne kai kai ma shashasha ne kai to kana shaye shaye a alaikum. <laughs> Shirme ke yi. ‘Ya'yan amana, ga gane yarinya na bayata ce. Ai kawar ya ba ya bace kama da wani ba ta wani idan ka ga wani ba banza ba. Eh, ka zo da ita kawai. Ba zan yi ba. Ya ne kawai na yi. A yi dai wata magana. Dole ka zo da ita. <laughs> To shi kenan. Wallahi zan zo. <laughs> yau ba za mu je gida da ku ba ba saboda akwai mutum din da za mu je saboda haka za ki jinkirta karfe shida sai ma rigima mai ta yin ta amma wannan shiru shiru shiru ni ta ishe ni wallahi ni ba abin da ya fi mutu ba shi kuma mai gida shiru shiru bai da abu da na je duba shi amma wajen awa biyar Assalamu alaikum. Alaikum da zuwa. Lafiya ku bara kin da ke? Sale na aika. Ina makuwa. Kaga shiru shiru har yanzu sallau bai dawo ba. kusan awa nawa tun fa karfe goma sha biyu rana na aiki kika aike shi amma har yanzu bai dawo ba wallahi bai dawo ba duk abin nan ya ishe ni ka ko girki na kasa dorawa shikenan ba an fita je in duba shi to da dai fi. to a da lafiya sai ka dawo salamu alaikum ah, kafin na fara cewa da ku komai ah, idan ne ku duk za ta iya baku labarin abin da zan faɗa domin a nan akwai bakuwar zuwa nan wajen kamar yadda muka saba halartar wannan waje a wannan malama sai ki gaya masu ki hmm? malama balaraba a share mata da tafi to malama balaraba babban mace ce a wajenmu matsayinta ya wuce inda ake zato alaji to Allah ya saka to jama'a an bude taro da addu'a kowa ya iya kowa ya iya hmm. alhaji ina son ganin ka Yeah. Makiru shegantakan kafa yawa ne da ita me faru? Billahi allazi la ilaha illa huwa alhaji. A to babban magana ce wannan me faru? Na ga halitta irin wacce ban taba gani ba a wajen yarinyar nan. Allah. Kai kaga wani ado da Allah ya mata a nan na dambul. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. To ga me ga ido ga wajen? Ah karfa a ji kunya ba dole ne gonar abokina amini na duba ga an nome ko ba a nome inda kaya take a cire saurara kar mu dogon zaci to ka san abin da yasa na kira ka kar ka yadda ka rabu da ita irin waɗannan matan su larawa suke kira kibdatul ambaliya ma'abota ni'ima da jin daɗin rayuwa ba za ta tsuwa ba har abadan abadan kaga dai ita ba doguwa ba ita ba gajeriya ba ita ba fara ba ita ba baka ba turawa suna cewa chocolate kala makiru hmm? ina zo makiru ka fasa ni cikin wani hayyaci da alhaji amma ka kamata hmm. ba abin da zan yi gaskiya ka san dalili hmm. yarinyan nan tamfar yata take kawar yata ce ba ajiye batun yarka ai ba yanka bace ita Allah ha ai musulunci ma ya yarda ka aure ta ai ka ajiye batun kawa babu inda aka haramta ma ita ɗari bisa ɗari kai soyayya da ita tunda ta ba da haɗin kai Assalamu alaikum. A matan ka bace, ku dawo gida dai. Kai kai kai. Maybe I'll come out to you and go now, my dear. Ah, abin da za a yi, idan ku ku zauna za mu je za ki shakatawa. Ko da tunawa lafiya, ba ai ba mu kai da

kako balaraba ji hankalin mu ya tashi kuma ma hajiya ma ta rude jiyan nan wanda <laughs> ga miki wata taro ce ta bazata ta samu shine alhaji ce mu ce mu tafi Haku Alhaji yana bugo waya ko da wani abu ne ya tsare shi a waje haka yana bugo waya sanar da mu amma jiya kwata-kwata ba waya ba komi hmm. Assalamu Ka baya yara, sai ka tsaya mu baka izinin shigowa. Ba haka nan kawai zaka tashi ka shigo mana inda muna. Tallaga Faisha. Kuna kanan na hasina wani tsayawa kuma wani izinin shigowa. Um, Balarawa. Na? Yanzu yanzu ki same ni a lambuna ji. So. Me ke kallo na ke kuma? Allah ya rubuta nan tsaya ba. Zai saurin haɗa je same shi. nake gaya miki sakamakon kin ga irin ƙaunar da hajiya take miki a gidan nan ko kuma in ce ma gaba ɗaya mutanen gidan nan irin san da Allah ya sa mana naki wanda muke ƙaunarki kin gane saboda waɗannan dalilai da kuma wasu daban sai ni tunanin cewa zan gaya miki wata magana maganan na daɗe ina son gaya miki ita to amma yanzu zan gaya miki ita amma sai kin min alƙawarin ba za ki wa magana ta ko kuma ba za ki mummuna fahimta ba haba ya yi mansur ko ma menene ko ma wacce magana ce ka fito fili ka gaya mu ai na san ba za ka ɗora mun abin da zai fi ƙarfi na ba to balaraba hmm? gaskiya sanki da ki ya daɗe yana min yawo a zuciyata amma sai yanzu ne na ga lokaci yayi da zan gaya miki domin barin kashi a ciki baya maganin yunwa ce komai ba pido gangaran ruwa fido fido gangaren ruwa tarkon sun ma ya ki ɗauruwa Ka babu amini sai da shakuwa Ya ki abar kauna na ce maki ko ku abar so zani ce maki domin ni na sallama maki ni na sallama maki zan gaya maki wannan zancen da zace maki ai magana ce zan faɗa maki babu shamaki maki babu maki to ki faɗa mana kin ji yar uwa fido fido gangaren ruwa tarkon sun ma ya ki ɗaura. gidana ban san kowa ya ji wannan madaras a nan wurin aiki ba na so kowa ya san wannan madaras duk duniyar nan ba na so a ji maganar nan ta fita daga bakin ki duk ganin da kike san ki biya biya bai bai min zuciya ta gaba ki daya ji daɗin wannan abu da ya faru ba. Tun da farko kila ta rabe kai eh ba hauka ake ba ka san bagware gwarin nan ba an ce in ka aure su akwai su da da emiya wallahi na gama na aure ku je can ku a mai ki tashi ba Allah kakka sa a da nan. ne a mai da ke, ko ma ni yanzu in tashi in kai ki da kaina. Tunda an yi an yi da ke ki faɗi me yake tafa da ke baki faɗa ba. Sosai ma. To me dalilin kuma zaman da zamu yi da ke a nan gidan? Ah. Kin saman da mata kin nemi ki rusa ta kin rusa tsakanin mu yara zana ce kin fi. na so akan dole ba a yi akan lalle kaunar ta ki ta balle in watsar da ke yafi Ana ki bane? bani bari ne ma an yau da kiki tona ma asirin mu ya zama kowa ma da an tambayi kiki tona ma waya buɗe nan waya shigo na sani ba ko yi ne ko mana gidan ko mana yasa ba na barin gobe ce yarinya ki dubi ni ki gani ga kinan kina nan kina share kina yawo akan titi kin doko yaro wai yana jinya kuma bayan daga gantali kika fito Abdulhamid Abubakar ya yi kuro domin ba da gudunmuwarsa ga lafiyar haƙoranku. Babu tantama nuna jagaba wajen samar muku da man goge haƙora iri daban-daban domin tabbatar da lafiyar ku a kantinsa za ku shiga ku samu man goge haƙoraran tsawo irin duk waɗanda kuke bukata tun daga makilin pepsodent close up flourish holdent da sauran shahararrun man goge haƙora don amfanin ku ba na muka yi burki ba domin muna da burososhi iri-iri masu daɗin goge haƙora da sanya su kalkalkal haka kuma muna alfahari kayayyakin mu za su mai da haƙoran tsaffi tamkar na yara yan bana bakwai su tauna su ci zaye da suke bukata haka kuma su mai da haƙoran samari da yan mata fes-fes da ƙamshi kamar almiski kada ku je ku sha labari ku zai cikan timu domin sayayya a amshe ku hannu biyu biyu kana ku samu mai da rahusa fiye da sauran muna shago mai lamba 18 layin abacha daidai gadar sama kusa da singa kasuwar abubakar mu kano lambar taro sifili shida hudu shida uku uku tara hudu takwas ko shida uku tara bakwai sifili sifili kano sai kun zo. dama abin da ya sa na ce ina so mu zauna matsayin zanzanta abin da ya shafi gida ba dai maganar wani abu ne na tashin hankali ko abin farin ciki ne to alhamdulillah farin ciki da shi za ka yi dariya yarinya nan balarawa to to to to na ji masar ne ke santa to ai sai na ga kuma ranka bai so ba to a bar shi ba na so bani kin san an ce ta yaro kyau take ba ta farko mm. kuma ke mace ce abinda zan hango ke ba za ki fahimce shi ba da wuri saboda haka da natsin kayi abu zan gane irin yadda yake ah, da ni nufi na da masar tun da ya gama makaranta ina so kin gane ya samu aiki ya san yadda ake buga-buga haka eh, yadda zai samu abin da zai iya rike kan shi amma irin auren nan na je ka yi ka yana kashe zuciya mm-hmm. eh, to shi ne nake so kin gane ki gaya mu eh, ki gaya masa kin gaya kin gaya mun kin fita ai ne aikin ma kansa ban dauka zai kawo uwar haka ba ka nema masa ba kin gani amma dai eh, ya je ke ci ya je ba na so ya sa ba na so ya sa soyayya a cikin zuciyarsa ki gaya masa ki ce kawai dai kin gaya amma ba na so ya sa soyayya a zuciyarsa shi ke na je kenan amma ai ba haka muka yi da shi ba mu dauka daga can mana da shi ba to a zamu jira to ai na dauka za ka dan ko zai ba da shi na so kin yanzu gaskiya a irin halin da muka samu kama ta yaya aka kike ba wa mansur dama har yake nema ya samu matsayi a zuciya me yake faruwa ce ai baban shi matsayi ne ba kaga idan na juya masa baya ai sai ya zama wulakanci kuma ka gani kuma a ɗauke ni wata iri a cikin gidan saurare ni ki bude kunnen ki da kyau ki sa kunnen ki hajiya a sama ai ba uwa bace mu ki kalle ta a matsayin kishiyarki ke kin sa abin da ke tsakani na da ke ɗaya na biyu mansur da fatima ai aiki ne saboda tsallan tsinka ma kuma a koma baya ki je ki nazari to wani da kenan gaskiya ni ba ji daɗi zan sake tsari wallahi zan sake tsari wallahi ta kuɗi me zan maka cikin daren nan da Allah to ba ni mujalla ta shikenan mujalla ta na zo karba ga wannan sun wulakanci cikin wannan daren ne zaka zo karban mujalla gaskiya sai da safe ba ki mala ba eh gaskiya ga ba sai da safe barci nake ji yanzu shi zan tsaya da ko mujalla ni ba sai da take ba shi kawai ka kwanta kuɗi to wannan shashashin neman sir wajen wata mujallar sadaka ba shi sai da daren da zai zo ciwo a bashi ga masa dai ba sai da take ba ba shi ne ke sa kike bayar na fuskar a ba shi fuska ba mujalla ce kawai da zai zai karba bai san zai karba ba sai yanzu kawai ka wuce kuma tare wallahi kuma zuciya ta kare ne yanzu wallahi alquran <laughs> a ban ba ta kare kuma ba shi shigo waye ba ba da gobe ma in magana ba ka saka sadakin da magana ne saki hakan to ba ba ta nan bincin da su ne abin ne ba shi ya kace wanda ya gamo mansur na gaya maka daga yau sai yau ka fita daga idona idan maka fita daga idona ba duk cin mutuncin da ya biyo baya a tattare da kai ba ruwana na gaya maka kenan da ka yau tsaye ka fita daga idona. na ke balaraba wai yau da me kika tashi ne kike mun wannan zakalkalar ne? ne ban sani ba ni ma kike tsoka ne min ido ke balaraba me yake faruwa ne haka wallahi hajiya ko ni ba san abin da ne mata ba na san dai ko ne miki wani abu ne kin tsaya haka dandan kin yi tsaye kina faman fada me amfanin sa a tsakanin ku dole ku samu ba junan ku girma ko mm. eh, ki ba shi girman sa na wanki na wanki ne ya ba ki girman ki da ke kan wasanni amma ku zauna irin wannan ina jin zakalkala marar daɗi to a'a tashi ai magana ma ba da ina ganin kamar akwai sakaci a tare da ke masir na'am baba mutum shi ke jawo kansa girma tunda ta ce ba ta so to ka rabu da ita wannan shine magana to amma idan zai rabu da ita sai a cikin bacin rai tana zagalgala ko ina ana ji da haka ake rabuwa da mutum shin mutum aina ne wa kansa mutunci ne ko tunda dai na shigo maganar na ce a bari wannan shine zama lafiya ba kai ba ita in Allah ya dawo shi ba shakka so aike kuma yanzu sai kika yada ni wani sabon zance kin bata shirina kin tura nufina ba kya can kin ce wai kauna ta duka ba kya yi idan haka kin mance Kasar sarranki ko daɗin baki a tsara ki in aka tsara ki za ki ji ba daɗi can ƙarshen bayanin da nake taimako amma ba zai yiwu mu zauna kawai ba gashi dai tun da muka je muka fasa siton nan muka ɗebo babura gashi kuɗin mai ma gagarar mu ike bare ma mu hau ma zauna haka sam ku sake tunani wannan ai mai sauƙi ne to me sauƙin sa kawai duk inda suke za mu je mu ɗebo kawai shine bayani ni da na gani ko ya kuka gani Me gida. Ni a tawa shawara abin da nake ganin ya fi dacewa kawai. Shi ne mu shiga cikin gari kowa muka samu kurmi masa kan mai uwa da wabi. Ka zai wu ba, ba zai wu ba. Kana da makami ne? Ko mun tanadi makami? Mu shiga gari? Kana nufin a kame mu gaba ɗaya kenan. Mai gida, ka kwantar da hankalinka. Kamar yaya? Kuɗi sun samu. Suna ina? Yawwa. mu muka san inna suke muka san wanda suke da su kuma suke ɗaukar su suke fita da su a garin nan sai mu bi su a babura in sun fito wajen gari sai mu tare mu kai oh <laughs> dan da ke ka zo da shawara fa mai daɗi ko shakka babu ka zo da shawara mai daɗi saboda haka wato abin da nake so da kai za ka ɗau mutane daga goma zuwa ashirin kaga sai ka kawo mana su a in kika gudu tsara so ko da kin gudu sai mun kawo ki tsara so kika har so aka ce me yake tafa da ke me ya kawo ki nan eh to wallahi in gaya maka muna rayuwa ta da wani alhaji yaron nan yake min shishige yake takura min rayuwata ni ba san sa nake ba ya matsanta mun sai hana harka yake kullum hana ruwa gudu yake mun kullum na rasa yadda zan yi da yaron nan ni kuma da naji labarin ku shi sa na ka kuka na ni kawai kusan kaddamin min da shi kawai wannan kankanin aiki ne dan kankane eh idan kika ga ya zama babba <laughs> eh, to daga wajen ki ne ni ma da karfi na na taho a shirye na nake wallahi ne bayani ne bayanin aiki Wannan ma somi ne. Eh. Sai aiki ya yi daidai za ku ga komai. Haka ne? Bana muku karya ba yanzu tukunna. Abin da nake so da ke ki gaya mana inda yake ko gidansu ko kasuwarsa ko kantinsa kai duk inda yake ki gaya mana kawai. Ta ba sai kun sha wani wahalar zuwa gida ba. Akwai wani gandare can bayan katon dutsen nan da yake can. Oh. Sai inda ruwan nan yake kwaranya. Dutsen yar kwanya. Yawwa. to a nan yake zama da yamma a nan yake zama yake shan iska me sunansa sunan shi mansur mansur eh zaka shi wadan siriri yana da tsage me gida ina ji shine wannan gayin da ka taba tura mu aiki muka ganshi a gangaren dutse ina hmm. kyau zaton shine daga yau ya daina miki shishigi Allah ko ya daina miki shishigi daga yau ya daina miki shishigi haka bayani gobe iwar haka ki lallabo ki ji bayani bayan abin da kika samu a gari kamfani ce kuma barin gaya miki ba kowa ya amfani da waya ba ni kuma an ajiye wannan waya ne dan aikin kamfani kai na ga kana da yawan tsagar gare mu kana yawan shi min kudan da da hanci. ka kiyaye kana ji ko oh. to idan ka isa kai ne ka sake buga wayar in gani ga aiki da cikawa a yi hakuri da Allah ke ba raba gurin gaya miki ƙarya kike yi kuma aikin kamfanin zai muka fara kai menene ka san abin da ke tsakaninsu da uba kwata-kwata me tsakaninsu da uba to bari in gaya maka amma karka ce ni na faɗa to tsakanin su da uba kwata kwata soyayya bari in gaya miki murja ko ƴaƴan awanci ne su karewar soyayya ba ruwa na shi da me karka ce ni na faɗa oh ya fa mana asiri dan Allah me yasa kake yin haka Thank you. Agora <laughs> eu

Quoi ah. Cikin ƙarfi ne a da shi. Abin da nake so ki gane, ai abu ɗaya ne ba biyu bane. Masir ɗana ne. Kin gane? Saboda haka duk ta inda zan bi ni na fi kowa sanin yadda zan bi. Kin gane? In maganin wannan abu. da za a ce muna rayuwa da kai sannan shi ya rika neman soko kansa a dai kana ganin abubuwan da yake ko ai ba su dace ba abin da nake so da ke kira ni kina ji da kyau kyale ni na ce maki na san matakin da zan dauka kuma muna nan za ki gani ai ba gagara ta bai dana ne dana yawa na gode amma kuma ta dinga abin nan wallahi wannan ba wani abu da zai dame ki ba dole da ni mai ni da za a yi muna rayuwa kuma da kishi da kishi bai rika diddan guda ma mutane a ruwa kuma kana kakkara ganin kin ga Allah shi min da ya yau to ka ji ayya ayya Mansur na'am wato na so mu shiga cikin wani kwari ni da kai wanda yake idan ka dage a kan wannan yarinyar to za mu sanya wuyan riga ɗaya ni da kai to ba batun da aka yi wannan abin da bayan ba wani ban gane wata ta magana to wannan ta karkare ta kare ki nan gaba daya kar ka kuskura in sake jin ka bi ta hanyar da ya tunda kai abin nan ba dole bane ba wani ka canza min gidan kwana koma gidan kwancin na bayan gidan bayan gidan to ya zama ba ma ni ba mu haɗa hanya ma da ita ne ma har ko ka ce ko wani abu abin da kaga ya fi maka kenan ko Mansur ina jin maganar da kake faɗa ba kai ba balaraba ba kai ba balaraba baka san abin da balaraba za ta haɗin da za ta yi maka gurin mahaifinka nan gaba ba A kan me za ka ce za ka bar gidan ubanka saboda ita ba ita ta zo ta same ka ba bata taso ba komai na Allah yana da iyaka tunda ya yanke abin nan ya ce baya so kai ma ka bari baya so baka so Allah ya hada ka da wata ta Allah ya sauya maka wannan abu da alheri ga abu ai ta zagaya zagaya fito ki gaya masa gaskiya kawai Allah ya sauya maka da na alheri hmm? abin nan tun baya muna yanzu abin nan damuna yake yi hmm? balaraba balaraba na'am yanzu balaraba tsakanin ki ke da mansur abu ya wuce kaina ki kawo min ma karasa ni in yanke hukunci a gida sai dai ki dauki magana ki kai wa ubansa ki dauki magana ki kai wa ubansa hada da da mahaifi lafiya ne hmm? zuciya ɗaya na rike ki a cikin gidan na tsakaninki da ke da fati ban taɓa bambantawa ba balaraba amma ni kin zo kin same ni sai cikin canja iri iri abu iri iri kike yi a cikin gidan nan na rasa kanki da gindinki na rasa kan mai gida a cikin gidan nan mm? cuta ta zaki balaraba amma na rike ki a cikin gidan nan mm? amma na rike ki amma ba wanda zaki wa abubuwa sai 'ya'ya 'ya'yana balaraba haka za mu zauna da ke tashi ki je yasa kike haka ne balaraba ba haka bane to saboda Allah kullum sai dai rayuwa rayuwa kullum dai buga rayuwa gaskiya ya isa ka ya kamata ya auren nan saboda a gaskiya ni ina jin tsoron ran da hajji asma za ta gane tsakanin da kai gaskiya ka san ba za ta yi daɗi ba balaraba kina ji da kyau ki kunta da hankalinki maganar aure kamar yadda na gaya miki tana nan maganar kuma asiri ya tonu sha Allah asiri na da ke ba zai tonu ba kin gane so da Allah ki bar wannan magana ka dubi lokaci a lokaci ai shi ke yin kanshi da kanshi ko da bijin shiga mota mutu da biyo to a yanzu me kuma ya zancen dubu ishirin da ce za ku fasting in the morning zan rubuta sai a karɓo miki sai me kuma shikenan ya kai dai kawai karbi wannan kashi Allah shi muke samu da shirya. Salamu alaikum. Sanu baba. Ba na son miki. Ba na son sanu Zuwa ne maka godiya. Zuwa ne maka godiya tsofai tsofai da kai baka ji tsoron Allah ba kana neman ka bata wa 'yata rayuwarta. Eh, to tsaya gaya maka wallahi Allah yana madakata kuma wallahi akwai ranar da zaka zaka zaka girba ja abin da ka shuka wallahi tallahi ah, baiwar Allah ina so ki fahimce ni ni ne mutumin da ya cancanta ki zo ki samu don ki samu gaskiyar labari yadda yake ba shari ba babu wanda ba a wa ni abinda da nake nufi ina son auri balaraba shi ne abinda nake nufi amma ba waɗannan surutai ba kuma ni na san bata haramta gare ni ba aure ne zaka gaya wa aure ai duk wanda yake son yarinya zai aure ta ya san yadda zai yi ba kai ba da kake neman ka bata mata rayuwa ka kuma bari gaya miki wallahi tallahi ki ji tsoron Allah cutar kasa halayen ki wallahi tallahi ki koma hanyar Allah idan ba haka ba ina jiya miki wallahi ina tsoron wallahi tallahi ran zaki tsaya a gaban ubangiji wallahi tallahi ayi muku hisabi kin ji na ga miki mutuniya banza mutuniya robi kin ji mama da mutunci na kowa yana gani na banza a dalilin ki saboda abin da kika Allah ya tawaye miki Allah ya shirye ki shirin addini oh, mama kawai ka rabu da ita ran iyaye ne Allah ya ganar da ita Allah kuwa da Allah ka cire komai a ranka wannan auren kamar an riga an yi in an dawo ba ita za ta ji daɗi da ka baya ba <laughs> ba zai ba rashin mutunci ga ma'uban nawa ba zai yi ba hoton na ma kuma koyin ba ƙara ganin lafiya zaune a cikin duhu ba zai ya zaune a cikin duhu saboda kin kana a cikin duhu na kanki a cikin duhu me ke faruwa to ina bala ya sai to fili ki ga maka bane an ci balla a cikin damuwa ba na kan wata na bani. da ki tsaki na miki kan mu kuma ki fassara kan kawai ki bar nan gidan ya fi sauki a cikin dare da kwasta ran ban gidan nan za ku ta kote na ma su. ce respect ya kuri sai da safe kuma yin que ya kuri sai da safe sai ki que da nasta bane samu tara da wannan kake ta fita kin ga duk wannan tambaye tambaye ba shi ne ba haukar yarinta ne yayi to yarinta kun kun bari yarinta a yaka kwace kayan naci ba da laraba kwace ah, ta ba ba ya da kayan hmm? kwace mata kayan ta ni ka kwace mata da ke da hmm? ke

ya aka yi ya aka yi eh to ni da abu da nake zargi ina ga yadda aka yi faci hotunan nan ta gani da muka dauka da kai sa ta kake mu innan abubuwa saboda na neme su na bincika gaba ɗaya ban gansu ba kin yi shuka akan yadda makarwa kenan to ta yaya garin yaya ake haka to ke kin tabbata ta ga wannan hotunan to ban gansu ba kuma ka san da hajiya ne ta gari da tintini a biya tono ka gani inda hajiya ce ta gani da yasa abin ya tono to shi yasa tunce take ta abubuwa ni ka da miji goye kai na shiga daki ma ta zauna a dubu na shiga shigo ce ina kika aje su alhaji zai wuce cikin akwati ne ai ka san ba zan sa a cikin durowa ko wani wuri ba cikin karkashin akwati ma a can karkashin kaya sun wallahi wallahi sakar ajiya cikin wallahi sakar ajiya kike gaji baka ga irin ajiyar da na yi wa wannan hoton bane kai ka san dai ba zan bar wannan hoton a yadda za a yi a gansa ko karkashin akwati bane dan nesa da kaya ba ni ne na ce fa na ji na gani ni nake kaunar ki ni nake son ki ah. ba komai duk abin da zai taso mai sauki ne na san da zaka shirya Allah alhaji wace irin magana kike Fatima me yake faruwa hmm? da ke da balarawa wannan yarinya baiwar Allah ba laraba yau ki ci mata mutunci gobe ki ci mata mutunci hmm? in ƙawancen ku ya yanke sai ki gaya mata ƙaunar ki ce ba ta sa nan na riƙe balaraba kuma ki kika kame ita eh gaskiya ba ki gaji haka ba wato mama idan da kin san abin da balaraba ta yi wallahi ba ni kaɗai ya shafa ga baki ɗaya danginmu ya sha dangin mu menene bari ya tukuna ina zuwa dangin mu menene aka yi hada zai shafi dangin mu kika samu wannan hoton kin gani yanzu mama wannan ta zo ta watsa mana gida ne ga baki daya kuma wannan hoton na je neman kum zan taja kaina kawai sai na gansu a cikin drawer yanzu haka bata san na dauko wannan hoton ba balaraba alhaji ne da wannan aikin kowace namiji uba ne ya mutu maraya ki banni da wannan hoton ki banni da wannan hoton na gama abin da nake da shi zan baki zai zo ya same ni a gidan ni a sama'u yadda na nuna miki ba nuna wa yadda na haifa ba amma da yake annamimiya ce ke hmm? shine kika ci amana ta to me zan da wannan niko aya ne wannan kuma menene ne wannan